Idan dokan hukunta laihi kan yanar gizo ta yi ma dokar kafar ba da labari da bebeyi ana iya maganar sake dibawa ko kuma kawo gyaran fuska da dokar. Kamin a yi maganar sake dibawa ko kawo gyaran fuska ga wannan dokar a fuskar aiwatawar ya kamata a bambanta hurumin. Ayar doka ta shekara dubu da goma layi na talatin da biyar mai zayyana batun yancin kafofin labaru shafi ne na musamman kenan yana kan turbar yanci na musamman ga kuma shafin shari'a mai nuna cewar idan akwai yanci na musamman musamman da yanci na jimilla to yancin nan na musamman shine ake aiwatawa kenan ayar doka ta bisa turbar yancin kafofin labaru ya kamata a keɓance a aiwatawa dan jarida wadda ke kawar da kamun dan jarida ba wani dan jarida da za a iya kama dan ya wallafa wani sharfi ko da bisa yanar gizo ne bai kamata ba a kama dan jarida ta kan kundin tsarin shari'a ko ta kan dokar hukuntawar laifi ta hanyar yanar gizo da zaran batutuwan da ke cikin sharfinsa ya wallafa su ta kan zartar da aikinsa dokar 'yancin kafofin labaru ne ya kamata a aiwata ga ɗan jaridar. Yaya za a yi don ka a ga saɓani tsakanin dokar biyu? Sai ƙungiyoyin ma'aikatan kafofin labaru sun gabatar da kokensu wajen mahukuntan shari'a, mahukuntan ƙasa don a lokacin aiwata hukuncin ga batun da ya shafi 'yan jarida juju ya hankalci amfani da 'yancin na musamman wato 'yancin kafofin labaru saɓanin aiwata kundin tsarin shari'a. Dukkan matsalar a nan ne take. An dai aka mayar da 'yancin musamman ta bayan hannu kuma aka aiwata shafin kundin shari'a to ta hakan ɗan jaridan an mayar da shi kamar kowane ɗan ƙasa alhali ko a nan akwai batun yanci na musamman da ya kamata ya zamanto an aiwata mafitar a nan shine sanin bambanta yancin na musamman da yancin na jimilla yau batun laifi ta kan yanar gizo tabbas akwai shi kar a manta da hakan kenan nauyi ne ga mahukunta na su dau matakai don hukunta waɗanda za su aiwata laifi ta yanar gizo misali ana iya kan matakin rufe shafin wannan wannan dokar da cewar wannan dokar ba ta shafi ɗan jarida ba bisa aiwata aikin nasa. Ta hakan ko da akwai zancen bata suna zargi ko wallafa labarun karya da ɗan jaridar ya yi a kan aikinsa dokar ta tanada da kar a yi amfani da ita jujin ba zai iya aiwata ta ba.